أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne sha shida ga watan sha'aban na shekara ta dubu da da da dari hudu arba'in uku, bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da wato 19 ga watan maris na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jallimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na anas jirar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu makalla, bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم ودسول علم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanaki kaɗan suka rage mu samu kanmu insha Allahu a cikin wata mai albarka wata mai alfarma wata mai daraja watan azumin ramadan wannan wata ɗaya daga cikin kyautar da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa wannan al'umma ne ya farlanta musu yin azumi a cikin wannan wata da kuma sanya albarkatu masu yawa a cikin wannan wata ya zanto a cikin wannan wata ubangiji subhanahu wata'ala yana kusantar bayansa yana musu gafara yana musu afuwa yana karɓi ayyukansu da kyawawa da suka yi yana kuma gwagwa wato ninninka musu ladaddakin ayyukansu babu shakka ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa wannan wata ya farlanta mana azumtarsa saboda mu samu takawa wato mu samu a kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyar aikata kyawawan ayyuka na wajibi da kaucewa abubuwa na haramun da ubangiji ya hana mu يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani an farlanta muku azumi kamar yadda aka farlanta ma waɗanda suka gabace ku domin ku samu taƙawa. Allah subhanahu ta'ala ya bamu labarin cewa 'yan kwanaki ne kididdigagu ba masu yawa ba don a nuna mana cewa Ubangiji subhanahu ta'ala mai tausayi ne ga wannan al'umma bai ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu ba. wanda ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa wani rai sai abin da zai iya ce ayyaman ma'dudat yan kwanaki ne digaggu ba sa wuce kwana 29 kuma kwana 30 ubangiji subhanahu wata'ala duk da kwanaki ne yan kaɗan ya dubi masu uzuri wanda suke da uzuri a cikin wannan yanayi a cikin wannan azumi a cikin wannan wata ubangiji subhanahu wata'ala ya musu rangwame man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda duk yake mara lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya to sai zai iya shan azumi ya biya a wani lokaci daban to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rangwame ga waɗanda suke da uzurruka da ba za su ba su damar yin azumi ba ko za su yi shi cikin wahala cewa suna iya shan azumi amma su biya a wasu kwanakin na daban daga cikin waɗannan da suke da uzurruka akwai wanda yake mara lafiya ne ba shi da lafiya to wannan an ɗauke masa yin azumi matuƙar dai idan ya azumi ɗin da zai shiga ta zai sha wahala ko ma ba zai iya yi ba gaba ɗaya to wannan sai ya sha azumi don ya so daga baya in Allah ya bashi lafiya sai ya sai ya rama abin da ya sha hakanan wanda yake kan yanayin tafiya an masa rangwame zai iya aji azumi musamman idan ya zanto zai sha wahala a cikin eh, tafiyan nan wato zai sha wahalar azumi a cikin wannan hali na tafiya idan ya zanto babu wahala tare da shi zai iya yin azuminsa to babu laifi ya yi azumin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azumi a halin tafiya ya kuma sha a halin tafiya kamar da sahabbai sun yi azumi wasu sun su sun yi azumi a yanayin tafiya wasu kuma sun ajiye a yanayin tafiya amma da zarar ya zanto yin azumin zai wahalar da shi zai jefa cikin wani yanayi mawuyaci to ba ya halatta yi wannan azumin annabi yana cewa laysa min albirri ya mafi safar baya daga cikin kyawawan ayyuka mutum ya azumi a halin tafiya malamai suka ce ana nufin ga wanda zai shiga cikin wani matsatsi ko wata wani mawuyacin hali amma ya dage sai ya azumi to wannan baya daga cikin ayyukan alkhairi dalilin faɗar annabi sallallahu alaihi wannan maganar akwai wanda aka gaya masa yana azumi mutane sun taru a kansa ana ta masa irnuwa saboda wahala da yake ciki aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne faɗi wannan zance shi yasa malamai suka ce kaga wannan ana nufin mutumin da zai sha wahala baya halatta ya azumi amma wanda baya wahala a tare da shi kamar yadda ya zo a cikin bukari da muslim hadisin hamzatul aslami ya ce ya rasulallahi ina yawaita tafiye-tafiye yaya in yi azumi ko ka in yi annabi ya ce in shi ta fa wa in shi ta fa in ka gada ma ka yi azumin ka in ka gada ma ka aji azumi wato in kana halin tafiya kaga za ka yi azumi shi ka yi azumi in ka ga ba za ka iya ba ko kuma zai wahalar da kai ko kuma dai kana son ka yi amfani da wannan rukhsar kana iya aji azumin ka saboda haka yin azumi a cikin halin tafiya ba mataki ɗaya ba ne akwai matakin da yake zama haramun ne wato ga wanda zai shiga wani mawuyacin hali wanda baya halatta ya shiga azumi an haramta masa yin azumi a cikin wannan yanayi domin jefa kansa ne cikin halaka akwai wanda zai iya yi ba zai ta shi ba amma dai in ya yi din zai ɗan sha wahala ko da ba ta kai shi can da nisa ba to wannan makaruhi ne azumi akwai wanda shi kuma azumin ba zai zama masa komai ba don yayi to wannan yana da kyau ya yi wato yana da kyau sahabbi ne ba ya azumin domin ya samu yin azumi a cikin wannan wata mai alfarma kuma ya gaggauta ayyuka na alheri ana son aikin alheri ka gaggauto shi ka jinkirta shi domin rai a hannun Allah yake ba a hannun ka ba saboda ka ubangiji ya yi rangwame ga waɗannan sannan ubangiji subhanahu ta'ala ya ƙara yin rangwame ga wasu waɗanda suka kai wani yanayi da ba za su iya yin azumi ba saboda tsufa alallazi na yi na hufi ya tun ta'amu miskin Allah ce gama kuma waɗanda za su iya yin azumi da wahala kuma waɗanda suka tsufa za su azumi amma za su sha wahala matuɗa cito waɗannan fiye ya tuta amin miskin kaga su ba za a ce su rama mutum da sun riga sun shiga wani yanayin da babu mutum a dawo baya kuma ba kamar mara lafiya ba da ake sa ran zai warke a ce to ya rama in ya warke su wani tsofaffi ne sun riga sun kai wani zango na rayuwa da babu kuma komawa baya to wannan sai su ciyar da miskini sai su ba da fidiya to haka nan ga wasu waɗanda suke da wata larura su ma ba za su iya azumi ba kamar matar da take da ciki ko take shayarwa matar da take da ciki ya zanto azumin da za ta yi da halin ciki ɗin zai yi zai wahalar da ita ko ya wahalar da dan cikinta wato abin ya zanto akwai wahalarwa gare ta matuƙa akwai ko kuma akwai jiwo dan cikin tsoro saboda zai rasa abinci isasshe da zai yake samu daga jikinta to wannan shi ma an mata rangwame ta sha azumi malamai sun yi saɓani idan ta sha azumi saboda abin da yake cikinta ko kuma saboda ita lafiyarta yaya rankwanta zai kasance Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan ta sha azumi saboda lafiyarta ita saboda ba za ta iya yi ba to wannan za ta rama idan kuma saboda abin da yake cikin ta ne to wannan za ta ciyar bayan ta rama wato bayan ta rama kuma za ta ciyar saboda ta yi ta sha azumi saboda maslahar ɗanta ne ba maslahar ta ba amma idan ita ce ta ji wa kanta tsoro saboda wahalar da take sha ta sha azumin ba wai saboda ɗan ta ba to wannan za ta rama ne kaɗai domin sun shigar da ita cikin waɗanda hukuncin marasa lafiya mun kana minkum maridan yanzu kamar mara lafiya ce mara lafiya in ya sha zai rama ne saboda aka suka ce ita ma za ta rama wasu sun yi wannan kashe-kashen wato mace ta sha azumi saboda karan kanta su suka ce ita wannan za ta rama ba sai ta ciyar ba idan kuma ta sha saboda matsalar jaririnta ko dai cikin da take dauke da shi ko kuwa cikin jaririn da suke shayarwa to wannan suka ce ita kuma za ta rama sannan ta ciyar amma dai maganganu mafi ya karfi akwai mazhabar ibn abbas da yake cewa idan mace mai ciki ko mai shayarwa ta sha azumi to za ta ciyar ne ba za ta rama ba akwai kuma mazhabar da take cewa idan ta cika ko ta sha saboda ciki ko haihuwa to ita kuma za ta za ta rama ne ba za ta ciyar ba ka manyan mazhabobi ko mafi wato A shaharar mazhabobi a game da wannan kauli shine mazhaba guda uku ko dai a ce ta ciyar ta rama ko ta ciyar ba sai ta rama ko ta ciyar ba ko ta ciyar ba sai ta rama ba bana ko ta ciyar ta rama ko ta rama ba ta ciyar ba ko kuma ta ciyar ba sai ta rama ba wato waɗannan kauli guda uku sai kuma kaulin da yake rarrabewa tsakanin maslahar ta da kuma maslahar yaranta ko jaririnta ko abincikinta ah, faɗakarwar da nake so in yi a nan shine ga mata masu ciki ko masu shayarwa A da yawa daga cikinsu musamman a waɗannan lokutan sukan yi sakaci kwarai da gaske dangane da azumi da zarar mace tana da ciki sai ta shangwabe ta ce ba ta yi azumi ita ba ta iya ba ko tana shayarwa kawai sai ta yin azumi ta ce ai shayarwa take babu inda aka ce da ciki da shayarwa abu ne da zai sa kawai a fasa yin azumi ba kamar al'ada yake ba al'ada idan ta zo mace wannan ba za ta yi azumi ba to ciki da shayarwa ba haka suke ba ta yadda in mace tana da ciki kawai shi ta sha azumi ko tana da eh, shayarwa kawai ta sha azumi a'a ana ba ta rangwamen ta sha azumi ne idan da larura wata larura da ta faru ko aka hango ta ko a asibiti aka gaya mata cewa akwai larura akwai kina da rashin isasshen maman da za ki shayar da ɗanki dole ne zan zanto kina cin abinci kaza kaza a wataƙila ma a bata wasu dangogin abinci da za a ci shi za ta rika ci saboda yaron ta ya samu maman da zai sha ko yana buƙatar mama sosai to kaga a nan ana shiga wata larura ce ba kowace mace ai take shiga kuma wannan larurar ba saboda haka akwai matan da ciki na farko abin nan watannin farko na ciki ba sa abin nan wasu kuma a na farkon ne suke yawan laulayi in yan kwanaki ba sa ba sa wani suna koma normal akwai kuma waɗanda daga farkon cikin su har ƙarshe za ka ga cewa alhamdulillah ba sa samun jigata suna ci gaba da abubuwansu to amma yanzu kusan mata suna so su zama abu guda ɗaya kawai duk wata mace ta ciki sai ta shan wata miƙi kafa azumi ya zo a yi ta azumi ta ce ita a yi ciki gari ta ba ta azumi ba ko tana shayarwa ta ita shayarwa take kuma daga baya su tana maganar ga wani azumin ya zo wancan azumin ba ta yi ba ciyarwa za ta yi ko rama za ta yi ko dubi za ta yi wanda wannan ba haka ya dace ba azumin nan wata alfarma ce ba karama ba kowa so yake ya zo don ya ci wannan kasuwar da shi a samu wannan kasuwar lahirar a ci da shi bai kamata ke bayan wannan watan ya riske ki ba kina da ranki da lafiyar ki kawai ki miƙe kafa a ita cin wannan kasuwar ramadan din ke kina ce yanki saboda kawai kina da ciki ina ga wannan in kika haka ba ki yi wa kanki gata ba ba ki taimaki kanki ba mutane so suke yi su samu dama wato ubangiji su wata'ala ya ba su dama halartar wannan watan saboda su yi wannan ibadar su samu alherin da ake samu ke kuma gashi Allah ya baki damar kin samu kanki a wannan lokaci amma kuma maimakon ki amfani da wannan damar ki more ke ma ki samu garabasar da ake samu sai kawai ki miƙe kafa ki ce aiki gare ki ko kina sha ki kin azumi akwai wahalar da take sawa a jawo a yi wa mutum sauki da rangwame kamar yadda aka sani ka'ida ce daga cikin ka'idojin musulunci almashakkatu tajlibu at-taysir da sanda aka samu ya ya zama da wahalarwa da jigatarwa to yakan samu rangwame na shari'a a cikinsa. wani ƙa'ida ce da take shiga cikin komai na shari'a duk wani abin da zai zama akwai takuruwa akwai matsuwa akwai wahala to shari'a takan ba wa mutum rangwame kamar misali matafi ko mara lafiya da aka ce su sha su abin nan saboda akwai haraj zai iya gamuwa da wahala da abin da aka ce to aji aka ba shi dama ya abin nan kamar mutumin da yake cikin matsuwa ba shi da abinci yana neman halaka yana neman mutuwa aka ce ga mushi aka ce ya ci saboda a fitar da shi daga cikin wannan matsuwar ko cikin wannan damuwar abubuwa da yawa wanda musulunci ya zo da su wanda suna shiga ƙarƙashin wannan ƙa'ida almashaqqatu ta at-taysir amma ba wai ana nufin cewa dukkan wata irin wahala ba ko yaya take kenan kuma sai ka miƙe ƙafa ka ci kana neman sauƙi. wahala hawa hawa ce akwai wahala da take ta al'ada wato wahala ce normal da aka saba da ita duk wanda zai yi azumi ba za su zama ɗaya da wanda ba zai yi azumi ba dole wanda zai yi azumi zai dan ji rauni zai dan ji gajiya zai dan ji kaza zai ji kaza wannan wani abu ne na al'ada dole ana samun sa mutumin da za a ce tashi tafi hajji dole a cikin tafiya hajji da aikin hajji akwai wani abu na wahala akwai wani abu na wahala don a wancan lokacin ana hawa abun kawa a haura kuma a kama hanya a yi kwanaki masu yawa ana tafiya lokaci a haɗu da hatsari a haɗu da tsautsayi a haɗu da yan fashi a haɗu da waye a yi amma duk da haka haka dai aka ce su tafi tasi hajjin a cikin aikin hajjin nan kai kawo ne da zarga-zarga tun daga fi sa'ayi a je a mina daga nan a wuce a rufa, a dawo muzdalifa a dawo a yi jifa a yi waye ayyuka ne dai wanda dole jiki sai ya girgiza ya jigata amma duk da haka ba a ce an sauta wa mutane aikin hajji ba a ce ba sai sun yi ba tunda akwai wahala saboda wani wahalar haɗa take da aikin ba zai yi wa a yi aikin ba tare da a sha wannan wahalar ba kamar a ce ka tashi ka tafi masallaci sallah dole tafiyar da za ka yi ba daidai take da wanda bai ci ko ina bai na so ne wannan yar wahalar da take tare da tafiyar ce juma'a in ta zo dole mutum namiji lafiyayye wanda yake cikin gari baya da wani uzuri ya tashi ya tafi masallacin juma'a idan nudiya lis salati min juma'a fi fas'au ila zikrillah wa zarul bai' kaga anan dole ne akwai wata yar wahala ko ya take da za ta dan gitto ko za ta haɗu da wannan aikin amma ba a ce a fasa yi ba saboda wannan wahala so akwai wahalar da take tare take da aikin wato wahala ce adiya wanda za ce normal ce to irin wannan ba ita ce ake cewa ta jilibu ba da ce in akwai wata wahala ko ya take shi kenan ka miƙe kafa ka ce kana neman sauki a'a sai wahalar da take ta wuce al'ada ta wuce iyaka wacce za ta iya shiga da mutum cikin wani yanayi kamar mutumin da ya zo an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi har ana masa inuwa mutane sun taru a kansa saboda ganin halin da ya shiga ciki haka wannan bai halatta a bar shi ya ci gaba da wannan ba to irin waɗannan wahalhalu da suke ƙaruwa akan mutane to haka nan mace mai ciki ko mai shayarwa in ya zanto za ta iya yin azumin yadda dai za ta dan dara wacce ba ta da ciki wahala ko za ta dara wacce ba ta shayarwa dan jin wani abu amma dai ba zai shiga ta ta ba zai fitar daga hayyacin ta ba zai sa ta wani yanayi mai wahala ba to sai azumin cewa ta sumu khairul lakum shi wa alladhina yutiqunahu fi fidyatun ta'am miskin man tatawwa akhiran fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum kuntum ta'lamun ku yi azumin shi fi muku alkhairi ku yi azumin yafi ku ajiye a farko shari'a da farko sa ba wato kafin a farlanta azumi an bar azumin zaɓi ne ga mutumin da zai ke ga zai yi ko ya bari mutum ya yi in ya ga dama ya bari ya ciyar a madadin azumin ko ka yi azumin ko ka ciyar da haka farko aka fara shar'anta azumin daga baya Allah a ciki kuma Allah yake cewa wa anta sumu khairul lakum wanda zai yi azumin yafi wanda zai bari ya ciyar to haka a kowane yanayi inda har za ka iya azumin to kai azumin ya fi a ce ka zauna ka can take ba kai ba saboda ka ina kara jan hankalin mata su daina wannan al'adar tasu na duk sanda suke da ciki su ƙin azumi ko duk sanda suke shayarwa su ƙin azumi kawai saboda ganin suna shayarwa ko suna da ciki ba wai don azumin tabbas wahalar ta kai wahalar da ba za su iya yi ba ne za su iya yi ko da akwai wata wahala ɗoriya akan a ce ba su da ciki amma za su iya jure mata to gara su yi wa an ta sumo kan lakum su yi azumin ya fi musu iyayenmu mu tashi muka san mu suna shan azumi saboda suna da ciki juna biyu ko suna da ko suna shayar ya aka yi su suke iya yi amma na yanzu kowace mace shan ta ce kuma sai daga baya azumi ya zo wani azumin ya zo kuma su tafatawa yanzu ya za su yi ga wani azumin ya zo can wancan suna da ciki ga wani azumin ya zo kuma yanzu tana shayarwa to yanzu ya za ta yi kaga wannan duk inda an fahimci cewa shi rangwame da aka bayar rangwame ne an ba da shi don kada a fada cikin wani yanayi matsananci ba wai cewa akai kawai duk wata take ciki ba ko take shayarwa shi ke na ta azumi inda an fahimci haka duk ba za a zo a fada cikin wannan rudin ba saboda haka yana da kyau mata su kula da wannan a yi ƙoƙari a yi azumin nan ya fi alkhairi sai dai idan ya zanto tabbas akwai larurar da za ta hana a yi wannan kuma eh, daruratu ta ƙaddaru bi ƙadariya sannan eh, almashakkatu ta jirgin taisir sai a samu sauki a samu rangwame idan mace ta sha za ta rama ne ta rama kuma za ta ciyar ne kamar yadda wasu ke gani a ciyar to sai ta ciyar. Tumar saka tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa malam a musulunci ya halatta mutum ya ce ba zai dauki azumi ba har sai ya ga wata da sa duk da cewa an ba da umarnin cewa an ga watan ba inda musulunci ce kowa sai ya gani da sa musulunci bai faɗa haka ba inda an faɗa haka to da yawa mutane ba su yi azumi ba don masu gani da idan nasu ɗan kaɗan ne wanda su suke ganin watan ba ɗan kaɗan ne marasa gani da idan nasu su suka fi yawa duk yawanci ana yin azumi ne da ganin masu gani shi yasa annabi cewa mu li ru'yatihi wa asdiru li ru'yatihi ku yi azumi dan ganin sa kuma ku aje dan ganin sa wato idan an gan ku yi azumi idan an ga watan shawwal ku aje azumi saboda ka idan ru'ya ta tabbata wato gani ya tabbata daga waɗanda ake dogaro da ganin su shikenan sai kai azumi wannan shine abin da shari'a ta zo da shi ko dai gani a ga wata na ramadan ya tsaya ta yadda za a samu shaidu akalla guda biyu fa in shahida shahida ne fa su aftiru na bai ce in shaidu biyu suka ba da labarin sun gani ku yi azumi ko suka ba da labarin sun ga shawar ku aje azumi haka aka samu guda biyu suka ba da shaida waɗanda amintattu ne yardaddu ne an yarda da su suka aka tabbatar da ingancin ganin watan nasu shikenan kowa zai dole ya azumi shi shine faman shahida minkum ash sun hau wanda ita ce ma'anar wanda duk ya halarci ramadan watan ramadan ya halarce shi falyasumhu to ya azumce shi sauraka lokacin da aka tabbatar da ganin wata to ka halarci ramadan ko da kai baka gani ba to kai kana da shi wanda suka halarci watan ramadan din falyasumhu to ya azumin sa domin ka ce kowa sai ya gani to makaho fa ya za yi da shi shi baya gani ma gaba ɗaya shi kenan shi an ɗaure ɗan sauke masa azumi eh, saboda haka ba sharaɗi ba ne sai kowa ya gani da idansa ko ku a'a mutum ya keɓance wasu mutane ƙayyadaddu ya ce sai in su ne suka ce sun gani ko ya keɓance wata ƙungiyar su ya ce sai 'yan ƙungiyarsa su suka gani in ba ɗan ƙungiyarsu ba ne ba zai yi ba wannan duk baya daga cikin shari'a sauraka kuma shi azumi tabbatar da ganin wata ba a hannun kowa yake ba hannun shugaba yake na musulmi duk kuma inda musulmi suke dole a samu shugaba za a taɓa zama karasa ba ba don laifi da a zana karasa dole akwai shugaba to shi shugaba kuma shi ne aka ɗora wa alhakin tabbatar da ganin watan ko kuma rashin ganin watan kai cewa kai kai biyayya a nan kai biyayya saboda haka idan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na kowa da kowa in aka tashi ba da labarin ganin wata shi ake zuwa gayawa ba a zuwa gurin sayyidina abubakar ba a zuwa gurin umar ba a zuwa gurin usman shi ake zuwa lokacin sayyidina abubakar gurin abubakar radiyallahu ta'ala anhu ake zuwa a faɗi ganin wata shi kuma ne zai yi bincike tabbatar sannan ya ce a yi abin nan amma ba kamar yadda wasu yanzu suke so ba kowa shi yanzu ya zama authority ne a harkar ganin wata shi ma hukuma ce Eh, zai ce ai mu mun gani ya ba za a tashi da azumi ba a'a in haka ne kowa sai ya kafa tashi hukumar ko kuma duk kowa kowane gida eh, sa mai gidan ya zama shine shugaban ganin watan gidan ko wata kowace unguwa shikenan a yin ɗaiɗaita kuma haɗin kan musulmi saboda haka idan aka ce shugaba ya tabbatar da ganin wata kenan in kuskure aka samu kai ka bi shari'a da ka bi shi an samu kuskure ba akan ka yake ba kuskuren inda ganganci yake yin kuskuren wannan shi ta shafa in kuma kuskure ne wanda ba na ganganci ba wannan kuma za a iya samun shi a ko'ina ko ina za a iya samun kuskure saboda haka ba daidai ba ne wasu mutane su mai da kansu cewa su sun gani ya ba za a yi ɗaukabinan azumi da ganin su ba wannan ba hujja ba ce in haka ne kowa sai ya dage ce shi da ganin sa za a yi azumi Idan mutum ya gani malamai za ka ga a cikin littattafan fiqh suna magana idan mutum ya gani shi kadai ma'ana ba a karbi shaidarsa ba to yaya zai yi ya yi azumin ko kai ya yi in lokacin ajiyewa ne ya ajiye ko kai ya ajiye za ka ga ana tattauna wannan magana a cikin littattafan fiqh me take nuna wannan yana nuna cewa ba dole bane in ka gani sai an ɗauki maganar ka an yi aiki da ita kuma ba dole bane in ka gani sai kowa ya yarda da ganinka ko kuma dole sai ka jawo wasu ra'ayin sun bi ganinka shi yasa suke tattauna magana wasu su ce zai iya dole ya bi jama'a ko da shi ya gani dole ya bi jama'a wasu suka ce a'a a bambance tsakanin shigar azumi da da fitarsa in shigarsa ne to tunda har ya gani shi ya ɗau azuminsa shi kaɗai amma kai lizumta mutane amma wajen ajiyewa. kai ya aje sai tare da mutane domin aka buɗe aje kofar aje azumi da kowa da ganin sa to fasikai da waɗanda daman azumin ba san shi suke yi ba kowa sai ya miƙe ce shi ai ya ga wata sai a sashi su waye gari su ce yanzu ce ya kuke cin abinci da jama'a suna azumi suke ce ai su sun gani kuma an ce duk wanda ya gani ya ajiye to shi yasa wasu malaman suka raba tsakanin a ɗauka ɗauka akwai ihtiyati ana so ka yi taka tsantsan amma wajen ajewa don kayi azumi ba tare da mutane sun abin nan kayi azumi tare da mutane ba tare da suka yi idi ba kai kadai na idi ba wa mutum shi kadai idi idi ibada ce ta jama'a to wannan ba ka zama mai laifi a nan to sai shi kuma ne yake cewa malam <clears throat> tambayar sai ta ce mara lafiyar da aka yi masa aikin da shan koda a lokacin azumi shin yara ramuwar za ta kasance ciyarwa ce ko kuma yin azumi a'a in dai rashin lafiya ce duk abu rashin lafiya ramuwa ce zai ba ciyarwa ba ciyarwa ana magana ne ga wanda ba zai iya yin azumi ba gaba daya ko zai iya yin shi cikin jigata kuma ba ranar dawowa yadda yake normal kamar kamar tsoho ko tsohuwa ko wanda yake da wata rashin lafiya da aka fitar da tsammani ba zai warke ba ba zai warke ba to kaga wannan a ah, shi kaga ba magana a ce ya rama tunda in ka ce ya rama kamar zai dawo wani yanayi kuma tsoho da tsohuwa da suka zama tsofaffi tukub ba su iya azumi ba in ka ce rama za su yi toshe za su rama tsofanne ne zai janye ya dawo su dawo ba tsofaffi ba su wani sai aka ce su ciyar ko mara lafiyar da aka yi maganin aka yi maganin aka fi da tsammani ba zai iya ba to shi ma kaga wannan wanda aka yi da shan koda in ana ba tsammanin zai da ya murmure ya zama kamar kowa sai ya rama ita kuma wannan take cewa macen da al'ada take mata wasa yaya za ta yi da azumin ramadan to shi dai fitar al'ada yana hana ingancin azumi duk macen da al'adarta ta zo mata ko ta dau azumi al'ada ta zo mata to azuminta ya ya lalace saboda haka ko da al'adar wasa take yi dai har al'adar ta zo ita ɗin al'adar ce ba jini ne na larura ba ba jini ne na istihada ba to azuminta ya lalace ana saura minti biyar a sha ruwa jinin ta ya shi kenan azumin wannan yinin ya lalace saura ka ko da wasa yake duk sanda ya zo za ta dakatar da azuminta ko azuminta ma ya tsaya shi da kansa in ya ɗauke ta yi tsarki kafin hudu a alfijir tsarki ta yi tsarki kafin alfijir ya hudu da in sai bayan hudu alfijir ta yi tsarki shi maka ga wannan yinin ba ta same shi ba amma in kafin hudu alfijir ta yi tsarki to za ta yi sahur ta dauki azumi kuma da take ce ah, ana binta azumi ne tun kafin ta yi aure amma kuma ta manta ko nawa ne ake binta a yanzu ta kai shekaru masu yawa shi zika tambayar waya za ta yi to sai ta yi har ta ji a ranta cewa yanzu tana sa ran ta biya azuminta wato inda mutum ake bin shi wani abu na ibada wanda bai san adadinsa ba to sai yawai ta yi har dai ya fara jin a gamsuwa a zuciyarsa cewa to yanzu dai ya biya wannan azumin to masu kallon mu kuna tare da shirin fatiyar rahma ne daga nan gidan talabijin rahma kuma tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalewo babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kanan kano wanda ko da yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa za mu ɗora a cikin shirin nan gaba kaɗan ku dakace mu tabarkan mu da dawa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad umar marijan lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ku da ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna dama aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa kamar da tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda shi kuma yake cewa mutum ne ake bin sa azumi sai ya kasance bai rama ba har lokacin wani azumin ya kara zagayewa kuma shi rashin lafiya ta kama shi a lokacin shin ya zai yi bai rama ba saboda rashin lafiyar ta ci gaba bai bai samu damar rama ba har wani azumin ya zo kenan zai sha azumi in ana sa ran zai rama zai samu waraka da ya danganta da rashin lafiyar rashin lafiyar za ka ga cewa an san irin wannan rashin lafiyar sai dai wani iko na ubangiji ba samun sauki ake yi ba a bisa ga al'ada misali a ce cutar kansa a ga cuta ce wacce ba a sa ran abin da to irin wannan kaga sai ya ciyar idan har an kai ga wannan matakin da aka fitar da kauna amma har ana sa ran zai samu sauki shi kenan sai a jira har lokacin da Allah ya ba shi lafiya sai ya rama abin da ya sha shine wa alalazina shine man kana minkum maridan a wala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra da mun shi mara lafiya ce akai ya bari ya sha ya rama a wasu kwanakin daban to ne ke cewa yaran da ba su kai lokacin yin azumi ba shi idan sun yi azumin za a ba su lada shi yaro karami an ɗauke masa alkalami na rubuta masa lada ko alhaki shi ya rufe alkalamu an salasin daga ciki an sabi hatta ya blok amma dai ana san ana koya masa aikin ibada ga wannan da yake koya masa aikin ibada kuma yana samun lada shi yasa lokacin da wata ta daga yaranta wajen annabi sallallahu alaihi wasallama take cewa ya rasulullahi ali haza hajj wannan in yayi hajji tayi yaro ne karami yana dauke da shi ali haza hajj qala na'am walaki walaki ajr walaki al-ajr ya ce eh in ya hajjinsa ta inganta ke kuma kike da ladan saboda ke kika sa shi yi wannan aikin saboda ka yaro karami wanda zai iya yin azumi in aka kai shi azumi wanda ya sa shi din yana da ladan azumin kuma shi ma azumin sa ya inganta shi kuma azumin sa ya yi to sai ne wannan sakon yake cewa malam shin wanne ne yafi falla tsakanin mutum ya bi liman sallar tarawih da ake yi bayan sallar isha'i a masallaci da kuma mutum ya tashi sulusan ukun karshe yayi wato ya kiyamun laili shi kadai a cikin gida idan mutum zai iya yi zai iya zai iya tashi ya yi sallah shi kadai a gida to wannan tafi to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatul mar'i fi afdal fi baitihi illa al-maktuba salatul mar'i fi fi baitihi afdalu illa al-maktuba wato mutum ya yi sallah a gidansa sifilada sai dai sallar farilla sallar farilla ita ce aka fi so a yi ta a masallaci amma sallar nafila an fi son a yi ta a gida saboda in ya zanto a gida din zai iya samun damar ya tashi kuma ya yi sallar to yin ta a gida din ya fi kamar yadda wani hadisi yake tabbatarwa amma in ya zanto a gida din ya kwanta ba zai tashi ba ko kuma in ya kwanta ko ya tashi ba zai yadda ya tsaya ya yi sallar ba ko kuma a'a ya da ma ƙur'anin da zai yi karatun sallar da shi kuma in ya ce zai yi ta maimaita abu ɗaya zai samu ƙosawa almuhim dai ba zai je nishaɗi ba sai in ya shiga cikin jam'i to wannan shigarsa jam'i za ta fi masa domin a nan zai raka a biyu uku hudu can zai raka a goma tare da musulmi to kaga wannan ya fi masa alkhairi sama da ya gida saboda ya danganta da yadda mutum yake ga wanda zai iya tashi din cikin nishaɗi ya yi a gida to wannan sallata ta tafi a gida sama da a masallaci wanda kuma zai iya yi ba ko ba zai ji nishaɗi ba ba zai ji karsashi ba karfin gwiwa sai a masallaci to wannan sai ya je masallacin ya fi masa tun shi kuma yake malam yaushe ne ya kamata mutum ya fara ya itikasi ko mutum zai iya tafiya da wayar kira yayin wannan ibada to itikafi ana shigarsa bayan sallar maghrib bayan maghrib ake shiga itikafi kuma ana fita shi bayan asuba wannan shine shine magana daga cikin maganganun malamai na shiga itikafi itikafi bayan sallar magriba sannan kuma ka fita bayan sallar bayan sallar asuba sannan shiga da waya ba laifi ba dan ka shiga da waya wurin itikafi amma kada waya ta shagaltar da kai daga bautar Allah musamman ma a yanzu da muka san cewa wayar nan tana kunshe da abubuwa da yawa wanda za su iya ɗauki hankalin mutum ko ba a cikin yi cikafi ba da tana jan hankalin mutane tana hana su wasu abubuwa masu muhimmanci a rayuwarsu to kuma ballantana mutum ya shiga gurin da zai keɓe kansa ya raba kansa da wasu shagulgula na rayuwa domin ya bauta wa Allah to kuma in ya zanto in ya shiga da waya wayar nan za ta ci gaba da jan hankalinsa tana haɗa shi da wasu abubuwa wanda ya guje musu a waje to kaga ya to shiga da wayar tashi bai da amfani kuma bai dace ba sai zai shiga da waya kuma ya ta chatin da abokansa ya shiga group a ta chatin da shi ko ya ta buga waya a ta hira ko ya shiga da waya ya ta kasuwancinsa ta hanyar waya yana itikafi ana bugo masa da kasuwa abu kaza nawa ne wani ya zo ya kawo kuɗi bai kawo kuɗi ba an yi lissafi nawa aka samu kaza kaza za wani zai zo ka bashi kaza ya zama itikafin nashi bai yi wani amfani ba idan ya zanto zai yi amfani da wayar nan cikin abin da ya zama masa buƙatar ta sa a gurin misali ya yi waya gida a kawo masa abinci misali ya yi waya gida a kawo masa kayan sawa ko wani abu ya taso da gida wanda dole dole dole sai an zo an gaya masa an ji mai zai ce a yi masa waya ya ce a je a yi kaza wadda babu laifi amma ya ci gaba da kasuwancinsa ko tattaunawa a cikin waya ta shafi rayuwar duniya da sauransu wannan baya halatta wasu suna cewa idan ya zanto misali ya shiga itikafi a malami ne sai aka yi masa tambaya sai ba da ansa wannan su cewa komai don shi ma wani bangare ne na ibada a yi masa tambaya akan wani abu na addini ya ba da ansa ta waya yana yi tikafi wannan babu komai saboda shi ma wannan wani bangare ne na bautar Allah amma haka kawai ta waya a rika gudanar da kasuwancinsa yana zaune ana masu karatun ƙur'ani suna yi masu tasbihi suna yi shi kuma hankalinsa yana can kasuwa yana ta tattaunawa da kwastomomi kaga wannan garba ya bari ya koma kasuwa ya cewa kasuwancin sai ke sai eh, wanda yake cewa malam <clears throat> menene ingancin magana da yake cewa riya ba ta shiga cikin azumi to abin da yasa malamai suke cewa riya ba ta shiga ko ka samu wannan magana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi dukkan ayyukan dan adam nashi ne in ban da azumi wannan nawa ne kuma ni ne zan yi sakayya da shi da suka ce kaga dukkan ayyuka na ɗan adam yana yin su ne inda ya yi su don Allah to yana yin su ne don Allah inda ya yi su da ikhlasi to yana yin su ne don Allah amma duk da haka Allah ya ce na ɗan adam ne sai ya ce illa siyam sai azumi fa inna huli wannan na wani to shi wasu malamai suka ce saboda shi azumi riya ba ta shiga cikinsa saboda wani abu ne wanda a mutum ba ka sanin ma yana azumi sai in kai ka gaya masa ba kamar sallah ba mutum yana tsaye na sallah kana gani sanda yake sallah nan zai zai ruku'u zai yi sujjada za ka gane amma da mutum ya zo ya gita yana azumi ba za ka san yana yi ba a sannan kuma a shi azumi wani abu ne da mutum yana iya yin karya a cikinsa ce bayan azumi ce yana azumi in ya koma a ɓoye ya ci ya sha ba za a sani ba mutum baya sallah za a gane shi amma mutum baya azumi ba lalle ka gane shi ba saboda haka in har zai yi zai yi azumi ba dan Allah ba to ba buƙatar ya azumi sai ta ƙaryar kawai ya rika cewa azumi yake ɓoye ya ci abincin sai sha sun menene zai wahalar da kansa idan ya san cewa zai iya faɗa da baki kuma a yadda me yasa zai yi azumin amma ya zanto ba zai ci ba a ɓoye a ba inda ba a ganin sa ba zai ci ba zai sha ba haka wannan ba dan Allah yake ba yi amfanin sa to shi suka ce shi ta wannan fuskar ne ba ta shige shi ba amma zai iya yin abin da zai rushe masa azumin zai iya yin abin da zai rushe masa azumin ko da bai azumin bai shige shi ba ya zo da abin da zai iya zama a matsayin riya ne misali ya yi azuminsa ya gama don Allah ko yana yin azuminsa duk litinin duk alhamis yana yin azumin aliyayya mulbid amma duk sanar ya shigo cikin jama'a sai ya ringa labari shi fa azumi shi fa kaza kaza ni fa bana barin azumi kaza ya wuce ni kaza to wanda zai iya rusa masa aikinsa don yana yi dan aji to kaga anan ko da a ce azumin ya yiwu a zatinsa azumin bai lalace ba ba kamar sallah da mutum yake yi ya ta shiga ta lalace azumi ne ka yi shi ya yiwu amma kuma daga baya ka zo kai wani abin da ya rushe shi to a shahid dai abin da yasa malamai suke faɗar cewa azumi baya ya ba ta sa domin za ka iya ci ka sha a ɓoye ka ce mutane kana azumi amma kuma sai ka fasa ci da sha a ɓoye ɗin ka zauna a hakan in ba don Allah kake ba baya da wani amfanin ka yi shi wannan shine ma'anar ya ba ta shiga azumi ta ce shi kuma ne yake ce malam idan mutum ya yi noma da damuna ya kuma fitar da zakka amma sai ya ajiye amfanin gonar da zumar idan shekara ta zagayo ya sai da amfanin ya sake yin noma shi malam zai sake fitar da zakka ne akan wannan idan zai fitar za a kiyasta kimar kudin amfanin ne ko kuwa za a duba adadin amfanin zakkar amfanin gona sau ɗaya ke fidda ita ba sau biyu ba kuma ita zakar amfanin gona ana fitar da ita ne lokacin da aka yi girbi aka fitar da abin da aka girma wato haƙƙahu yau ma hasadihi ba shekara take ake lissafi ba saboda ka in ya yi girbi amfanin gonarsa ya fitar da zakka shi kenan sawa'un ci zai yi sayarwa zai yi ya riga masa zakkarsa ko da zai shekara abinsa ba a ce ya dawo ya yi ta zakka ta biyu ba waccan ta farko ta riga ta ta tsarkake masa dukiyarsa ba a yi wa abu zakka kuma shekara ta zaga a sake masa bayan an masa a farko yana amfanin gona amfanin gona shi zakkarsa shi ne ta farko dinna shi ne shi ba a shar'anta hawalan haul eh, dukiya ko dabbobi su ne ake cewa idan suka shekara amma shi harkar noma da kayan girbi ka cire abin da ka noma to shi kenan sai ka fidda zakarsa in ka fidda kuma shi ke ka fitar ta sai shi kone ke ci nan yana son a yi bayani game da kuma a yi masa bayani game da mutanen da suke ciyar da bayan Allah da haram alhali kuma waɗanda ake ciyarwar ba su san da haram ake ciyar da su ba ba su da laifi su wanda aka ciyar shi wanda ya ciyar da su ya samu haram har ma ya ba mu wani shine laifin yake kansa haramun ɗin da ya ci ta mutane ko ya kwata ta mutane ko ya damfare su ya cuce su tana na a kansa kuma za a tambaye shi a kansa amma su waɗanda aka ciyar haramun ba san haramun aka ciyar da su wanda ba su da laifi wannan shi kuma yake cewa malam mutum ne ya samu kuɗi daga shugaban wurin aikin su kuɗin da ake badawa da wasu ke cewa alherin ofis to zai iya ciyar da gajiyayyu da wannan kuɗin? ban sama da irin kuɗi ne yake magana ba kuɗi ne na halal ko kuɗi ne na haramu kuɗi na halal ba zai hana ciyar da ya yi alheri da su ya yi sadaka da su ya taimaka wani da su eh, na halal ne idan ba na halal ba ne to bai kamata kuma yana karɓar haram ba yana cewa zai yi sadaka da haramu wannan ba halatta so ban san mene ne kuɗin alherin ofis ɗin da yake magana a kansu to shi kawai ke cewa shi malam ya halatta mutum ya sayi hannun jari a wurin turawa in abin da suke kasuwancinsa na halal ne babu a ba ce kada yi kasuwanci da bature ba ko wanda ba musulmi ba ka ci kalmar bature ba tana nufin wanda ba musulmi ba shi dai ce wajen turawa tana nufin wanda ba musulmi ba na fahimce shi in dai har abin da suke yi na halal ne ba haramun ba ne ko ba gaure ba ne da haram da halal ka sani za ka iya kasuwanci tare da su da sharaɗin kasuwanci babu ba a sharɗanta islam ba ce wanda ba za ka yi kasuwanci shi sai ya zama musulun a abinda dai ake nufi shine a kiyaye dokokin Allah a cikin shari'a ba a yi kasuwancin da yake haramun ba inda haramun to wannan ba wai dan yana bature ba ko ma wa shi ko musulmi ne idan kasuwancinsa na haramun ne ba ya halatta ka yi kasuwanci da shi so abin da yake daga inda ya fito ko daga addinin da yake ba shi ne abin duba ba sasuwancin nasa shi ne abin duba ba sai shi kuma yake cewa tambayar sa ita ce ya halatta a yi salatul ga'ib bayan an yi wa shi wannan mamacin sallah a wata kasar daban to idan aka riga aka yi mutum sallah al'asar shi kenan an yi masa sallah ba sai an sake sake yin masa salatul ga'ib ba sanatul ga'ibi kamar yadda muka sani an shar'anta ta ne ga wanda ba a yi masa sallah ba kamar na jashi lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan uwanku mutumin nan salihi na jashi ya rasu ya kira sahabbai suka yi masa sallah na jashi ya mutu a habasha yana sarkinsu yana ɓoye musuluncinsa yana ɓoye imaninsa babu wai wanda ya san cewa ya musulunta don haka ya ci gaba da zama a matsayin sarkinsu ya ma ci gaba da yin komai irin nasu amma ya fito imanahu to kaga wannan babu magana in ya mutu a yi masa sallah a can sai annabi ya masa sallah don haka duk wanda ya mutu a inda ake zaton ba za a yi masa sallah ba to wanda ya halatta a yi masa salatul ga'ibi wanda shine kauli rajihi shine magana mafi rinjaye duk da cewa akwai waɗanda suke halatta yin sallar ga'ibi ko da an yi wa mutum salla akwai kamar mazhabar imam ahmad suna halatta yin wannan amma dai ƙauli rajihi shine ana salatul ga'ibi ne ga wanda aka san ba a yi masa sallah ba ko ake da karfan zato ba a yi masa ba kamar yanzu da ake sha'anin kidnapping din misali aka da nafin din mutum a ce ya mutu a hannun yan kidnappers bisa zato mafi karfi shi ne ba a masa sallah ba ko da ko su musulmi ne amma an san baya daga cikin ɗabi'arsu su kashe wani ko wani ya mutu a hannunsu kuma su yi masa sallah saboda haka ko da ba su fito sun ce ba mu yi masa sallah ba ana da karfan zaton cewa ba su yi masa sallah ba to wannan sai a masa salatul ga'ib wannan shi kuma yake ce malam menene sai cewa idan uba ya bugi ɗansa bayan ya yi masa laifi zai biya ɗan diya har sai in ya roƙi ɗan yafiya to ban san wani a wani addini ba amma dai ba a musulunci ba idan uba ya da kiɗansa ya yi laifi a ce biya diya annabi cewa in 'ya'yanku suka kai shekara goma suka ƙi sallah ku dake su ba laifi ba ne suka yi annabi ce ku dake su kenan annabi ya ce su yi wani abu da za su yi kuma biya ƴaƴan diya Ba san dai wanda yake maganar watakila yana maganar ko wata doka ta wata ƙasa ba ko yana maganar wani addini amma ba wai musulunci yake magana ba to shi kuma yake cewa malam eh, yana da lalura ne ta laka yace ba iya rike alwala sosai wani lokacin yana cikin alwalar mako sallah zai ji kamar iska ta fita daga jikinsa duk sanda zai yi sallah sai ya sake alwala ce sannan yana yin rawatib ba tare da ya yi wata alwalar ba lokacin tsananin sanyi ya ce kan yi ba da isha ba tare da ya sake alwala ba ya ce amma ba kowane lokaci yake yin hakan ba shi ne ke tambayar malam ya masa bayanin yadda zai rika yi har zuwa lokacin da Allah zai ba shi lafiya. To ga wanda yake da larura irin wannan ta ba zai iya rike alwala ba saboda wata rashin lafiya da yake fama da ita abinda malamai suke cewa shine zai yi alwala a farkon lokaci wato zai alwala lokacin da kamar a ce lokacin sallah ya shiga to sai ya alwala ta da zai samu yin nafila ya kuma samu sallah ya kuma samu nafila da take bayan sallah in kamar akwai ratibi ratiba nafila a farko da bayan sallah wato zai iya yin alwala ya yi sallar wannan abin amma duka duka sallah zai sake mata zai saki mata alwala akwai malaman da suke halatta masa idan shi kaɗai yake ibadarsa ya iya jinkirta kamar a ya jinkirta ta zuwa ƙarshen lokacinta sai ya yi alwala ya sallace ta kuma ya sallaci lasar. wato sukan iya cewa ya yi takdim amma takdim suri wanda a sura ne yake kamar abin afuwan jam'u ta suri ya jinkirta sallah amma a sura ƙarshen lokacin azahar farkon lokacin kuma ya la'asar ya yi sallah azahar sai kuma ya yi sallah la'asar da wannan alwalar a kowanne suka abinna amma dai magana mafi inganci shi ne kowace sallah ya yi mata alwalarta in ya yi sallah ya alwalarta zai yi nafilfilin da ake yi tare da wannan sallar amma wata sallar in ta zo zai yi abinna idan ya zanto lokaci ne mai tsananin sanyi duk sallah zai mata alwala akwai wahalarwa to zai iya aljan ubai na salatai zai iya haɗa salloli biyu zai iya yin alwala lokacin sallah zahar ya sallaci zahar kuma ya sallaci asar lokacin magariba ya sallaci magariba ya sallaci isha kaga ya rage adadin yawan alwalar da zai yi zai yi watakila duka sallolin biyar zai musu alwala ila ba ta fi alwala uku ba sai shi ko ne ke ta malam wanda aka sanya masa hannu na roba ko kafa ta karfe menene hukuncin ta idan ya zo yin alwala kenan zan to ba a hannun zan to gabar da ake wankewa a alwalar babu ita shikenan wannan faralin ya faɗi daga kansa ba zai ce bari ya wanke roba ba ko ya wanke itace kafa katako ya wanke a'a shikenan idan babu kafar inda ake wankewa wanda ya yi sata aka yanke masa hannu to kaga faralin da dai shi wannan akwai saura akwai saura zai iya yankewa amma kamar wanda aka yanke kafarsa kafa aka yanke zuwa idan sawu kaga nan ne damun faralin faralin wanke kafa shi kenan ita wannan kafar ba za ce to ya wanke dungulman ba a'a kenan wannan faralin ya ya na to shi kuma da yake cewa ne hukuncin matan da suke leke da kuma kafa majalisa a kofar gidajensu suna hira to wani abin a al'adance ma ko ba a je addini ba an san cewa baya da kyau mace ana son ta zama mai kaya mai kai ta zama mai sutura Allah ce ba idan sa'altumuhunna mata'an hunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abu na amfani ku tambaye su ta bayan shamaki wato ana so ya zanto mace tana cikin shamaki ba ta fito ta zauna akan hanya ba mutane suna wucewa suna ganin ta ko ta zauna ta sa shimfiɗa ana hira wanda baya ma daga cikin ɗabi'u masu kyau ko al'adar bahaushe ita ba ta zuwa ta yi shimfiɗa a waje ta zauna so da baya halatta ana san mace ta tsare kanta ta tsare mutuncinta sai za ta zauna hira a kan hanya wanda baya daga cikin mutunci ko namiji sai da aka sharɗanta masa sharuɗa in zai zauna gaddul basar raddus salam i'anatul malhuf annabi ya faɗi wasu abubuwa ce duk wanda zai zauna a kan hanya sai ya ba wa hanya haƙƙi ta wanda namiji kenan da bare mace sadaka mace Allah ce wa karna fi biyuti kunna ku zauna a gidan da jinku a gida take ayyukanta a gida take lera ƴaƴanta a gida take kula da mijinta a nan take samun hutunta nan ne ma'aikatarta nan ne duka wajibanta suke da mas'uliyar dinta a nan cikin gidanta suke to ta zauna a gidanta ta kula da waɗannan amma ta fito titi ta zauna mai take yi so ba halatta da laifaka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan ne muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shehi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar da lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalwar wannan shiri ana idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh